Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri komai lafiya kalau wallahi muna nan babu matsala cikin yardan Allah. To me ke ɗauka hankalinka kuma a wannan mako harkokin Amurka? Gaskiya harkokin Amurka shine wato babban abin da ya ɗauke hankali shine a majalisar dokokin ƙasar nan a tabbatar da tallafi na yaƙi da cutar coronavirus wanda gwamnati ta samu isasshen kuɗi da za ta iya ƙaro wato sayo ƙarin rigakafi da za ta yi ma jama'a kamar yadda ta yi alkawari kafin a ce dai cikin watan yuni ko yuli na ji ana cewa shugaban kasa ya bada umarnin nan da watan biyar eh. a bada wannan dama ga kowa ba gaba gaba ba a kafin nan da wancan lokacin kowanne ba amurki duk kowanne yake da wannan kasan ya eh wanda yake son ya samu ya eh, samu eh. to kin ga wannan babban albishir ne da zamu iya cewa wato ya fito a wannan mako duka muna nan muna jin daɗin haka wanda hakan na tabbatar da nan da ɗan lokaci kalilan za zo a nemi wannan cutar a rasa ko kuma zai yi sauki ainun lalle kan gwamnati ta taka rawan gani a wannan fanni da take baiwa a ɗaiɗaikun amurkawa wannan tallafin mu ma muna namu kokarin Allah kuma ya sa mu ma mu rika samun irin ci gaban nan da ake mm, samu a kasashen waje da gaskiya ne eh, dole mu yi ma kasashen mu fata an ce kuma fata na gare lamiri mm. to Allah tabbatar da haka amin su mu amin kamar da muka saba bari mu bude wannan zango da gaishe-gaishe abu namu wannan eh, yau yauwa yau mu ma ya eh, zago ya sake zagowa kanmu kwanakin baya mun yi ya ta sake zagowa kanmu yar mu da kanwan eh. <laughs> ai ba za mu yadda mu da ba kanwan wasu mu ne yar wasu kanwan wasu To ita Aisha Madina mai shanu hmm. tana shirin yin aure wato Aisha Madina mai shanu da angonta Jamil Muktar Shagari muna muku fata alheri to an jera wato katuttuka aka, aiko eh, na gwamma. Eh. Ni da na fara ganin kati na farko nata aka fara wanda dai hidindimun da suka shafi amarya eh, aka fara yawwa aka fara turo na ango tukuna aka biyo shi murtala ya aiko da ya turo da ango ya kara turo Da amarya to ni ido na ya fada sai ya fada kan da angon sai naga an ce ana wani eh. ko ko wankan ango sai na ce what ko <laughs> <laughs> ah. na ce ango eh. hidima ango ake ji da shi a lokacin aure ko amarya ah, tukuna zamani ne ana ji da su yanzu yawwa eh. ina so ai dama ina so in kira matala in ce sannun ku sai kawai sai na ci karo da na amarya na ga ashe na amarya ma bukukuwan? Ni alheri aini naga naga a wannan hoto na ya sunan shi eh, katin auren. Eh? Um, bai dai kai wata ɗaya ba. Na ce, a'a, ashe babban sha'ani ne a gaban mu haka? To ka tsaya dai tukun, ka tsaya barin ta jera maka abubuwan da za a yi mm. daga eh, da hudu ran laraba eh. kenan. Ka ga wato rana da hudu ga wannan watan ran laraba mm. da karfe hudu na safe na yamma kai eh. za a yi wankin amarya. Aha. Lamba goma sha bakwai Zamfara Road. To. A gidan injiniya Muhammad Yaldu. Sai kuma ranar Alhamis. Eh. da bakwai ga wata hmm. sai kuma ranar kuma za a yi kamu <laughs> da karfe biyu da yamma amma shi wannan shi wannan ranar da za a yi wancin amarya na ga bisa ga dukkan alamu kowa na iya zuwa amma kamun nan ki da wata walima ce oh. sai kana da kati na'am sai kana da kati ne za ka shi wannan ma ba aha shi wannan ba ma sa ba a sa burin ba dan saboda in kana da kati ka san inda za a yi na tuna wani wani aure da aka yi na wasu manya lokacin ina Jos wasu wasu manya eh. ‘ya'yansu suka yi aure. To in aka baka katin gayyatar nan kawai na goma daga Legas zuwa Jos, katin ka shine tikitin ka. Kai. Shi ne tikitin shiga jirgin ka kawai sai ka tafi tashar jirgi a Legas ka hau jirgi zuwa Jos ka sake nuna kati ka hau jirgi ka koma. Shikenan. An yi shatan jirgi. Kai <laughs> kai kai. da kati a hannunka. <laughs> Wannan shi an babbar harka. <laughs> Babbar harka. To wannan eh, eh, kamun nan dai sai kana da kati kana kuma ran juma'a eh. da da karfe ɗaya na yamma a gidan Alhaji Dahiru mai shanu da ke Arkilla gidan Fulani Allah ya sa na faɗi wannan daidai a cikin garin Sokoto. Ba komai ma yawan ranar biki ba komai duk abin da aka faɗi na tafiya. Yawwa dinda <laughs> yawwa to to za a yi yini walima mm. wato kila tun daga karfe ɗayan nan har dare walima za a yi ta wannan kuma kowa ma ya zo. Ah. Shi ma na kowa ne. Ina muke. Sai kuma ai ban gama ba ban gama ba sai kuma yini walima ta biyu to wannan lamari ya ɗaure min kai na gwamma. Allah sarki. Yini walima ta ɗaya za a yi ta da ƙarfe hmm. ɗaya. Yini walima ta biyu za a yi ta da ƙarfe goma sha biyu. Daidai ne. Ehe, amma kuma a gidaje daban-daban ina ga walima ta ɗaya za a yi ne a gidan ko gidan amarya da farko a je kuma gidan amarya a'a yawwa amma walima ta ɗaya za a yi ta a gidan amarya walima ta biyu za a yi ta a gidan ango da ƙarfe wato ranjin jima'an kenan da ƙarfe goma sha biyu na rana za a yi ta ne a gidan E, His Excellency Alhaji Muktaj Shehu Shagari. Masha Allah. Da ke lamba goma hmm. Sakaba Road, runjin Sambo area. To sai kuma ran Juma'a din har yau da karfe bakwai na yamma za a yi ɗaukar amarya. Shi ta kuma ɗaukar amaryar nan ita ba ai za a yi ta ne a gidan Dr. A.M. Mai Shanu gidan su amarya kenan. Hmm. da ke kan eh, titi lamba 34 dange road sai kuma ran asabar ranar kenan ita kuma eh, ake cewa a turanci ku yan kwallokun kun aka ce grand finale ran da ake ce madide yawa to ranar sai ran asabar da karfe hudu na yamma za a buɗin kai da kuma walima shi kuma wannan shi ma sai kana da kati hmm. shi ma ba wuri Hmm. in kana da kati ka sani <laughs> masha Allah ni ainihin haka muke so waliman nan ta yi yawa kar a yi ta dan mai kwadai ya je har gidan mutuwa ma ya samu cin abinci ya ce to Allah ya kai mu na eh, gaba. Amin su mu amin. <laughs> Ta eh, Madina Aisha Madina mai shanu da kuma Jamil Muktar eh, Shagari muna muku fata alheri Allah ya ba da lafiya sannan kuma zan wakilta murtala don rawan da nake niyayi, yi don na wakilta shi da Allah ya yi rawan nan kai ya yi sassauci <laughs> yawa to muna muku fata alheri to bari kuma mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga mahmud salisu ƙauren na moda wanda shi kuma zai aure zai aure gimbiyarsa sadiya badamasi muhammad ɗan yaro idan allah ya yarda su kuma za a yi wannan auren nasu ne ranar asabar 27 ga watan maris a gidan malala Amadi hmm. kusa da tsohuwar tashar kauren na moda da misalin karfe goma sha biyu da rabi na rana. Allah ya sa an yi adace. Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. To kafin ka karanto a mika gaisuwa da ke hannunka na gwamma bari mu dire da wannan aure da aka riga aka makon da ya gabata tsakanin iyalan alhaji kabir yayo ali sabo ibadan da kuma na iyalan alhaji umar abdullahi kero a jihar katsina waɗanda aka ɗaura auren 'ya'yansu abubakar kabir yayo ali da asama'u umar abdullahi kero an yi wannan auren ne makon da ya gabata ranar asabar da ta shige to Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare. Amin, amin. To alheri sai kuma wani wasu gaishe-gaishen ta'aziyya ne guda biyu da za mu shigar da su. Da farko muna miƙa gaisuwar ta'aziyya zuwa ga wato iyalan gidan Sheikh Abdullahi Mai Kano daga garin Farai a kasar Ghana na rasuwan Sheikh Aliyu Kalamul Faida wanda Allah mai cikawa a ranar wato Talata aka bisa shi a ranar Laraba. To muna addu'a Allah ya ji kanshi ya ba kuma sauran dangi da dum almajirai na gidan malam mai kano a ƙarƙashin jagorancin halifarsa wato sheikh ahmed abu faid. mai kano jallo to muna mika wannan ta'aziyya gama wato musulmin ƙasar ghana musamman mabiya ɗarikan tijjaniya to gaisuwar ta'aziyya ta bi kuma ɗan uwa da ake kira wato bulukiya wanda yake na dangi usmaniya wanda yake yana zaune a ƙasar spain shi kuma allah mai cikawa a ranar talata to shi kuma muna addu'a Allah ji kai shi ya ba kuma dangi hankuri magabatanmu duka Allah ji kansu mu kuma kyautata namu zuwa amin suma amin na tafi sai wata kuma gaishe gaishen sada zumunci na abar ya huce zuwa ga Malam Kasim a jamhuriyar Nijar da wanzam Kasim Kiringim da babayo hotoro mawaƙin matasa sai bula makulla kandilwa bukar hmm. da umar bakal magarya kitari da comrade mohammed dini tamsuwa sai abba alhaji salisu fataskum da aisha matar useni dangote karasuwa da sani diga ɗan jihar maraɗin Nijar, da umar muhammadu kiringim arewa sai madum tahir zamni da magaji soja kiringin arewa da hassan jambuta kiringin arewa gaisuwa a bar ya huce zuwa ga ibrahim salisu dan kaduna da isu haruna kariya niger da alhaji jalo mushiri niger da lawal bin hambali mk dan silba da Hussaini mika da hussaini Mika ɗan masanin Rijau da kuma Ibrahim Yakubu Kiringim da fatar kun tashi lafiya. sai kuma gaishe gaishen abar ya huce wanda ke zuwa wanda ke cewa ga gaisuwar sada zumunci zuwa ga ahmadu manija daga bauchi anguwan karofin madaki da matthew garba daga mina a jihar nija da kuma malam shehu ladan yalwa da sani mai manja barikin ladi da juma mai faci gindin akwaci da JT Labji Kaduna sai kuma Aliyu Muhammad Maradawa jihar Zamfara da Mansu Baba Wuro na fada sai kuma Muhammadu ɗan Yarbawa makaniki mashini gindin akwati da Muhammad Damina Planning gindin akwati da Maman Zahatu mai kifi yalwa da kuma Maman Murja mai masa yalwa da ɗaukacin mutanen yalwa baki ɗaya. to alheri kin san garin ma garinmu wato anguwar mu ne yalwa fa mu ce yalwa a kumasi ce sa ai to Nima zan yi amfani da wannan dama yan go ku ka gaida duk baki illahi ran yawa gaba daya <laughs> to da fata an tashi lafiya ya ɗan kwana har ka da shi zan baka ka san kowane lokaci akan ce fulani <laughs> aka ce fulani suna kwafsawa eh, eh, ko kwarai kuwa alhali ko kila ba <laughs> kwafsawa wani su kuma irin wani lokaci yawa hikiman su shikenan to wani ba fulata ni bai ji daɗi ba kuma ya saba ganin kamar in aka je asibiti lokaci lokaci likitoci sukan ce za a yi gwaje-gwaje ko a ce ko ka kawo bayan gida ko ka kawo eh, eh, fitsari wani lokaci a ɗauki jini da dai sauransu na mm, gwaje-gwaje. Mm. To shi da ya ce bai jin daɗi sai ya yi hikima sai ya je ban san ko gana kuna da irin wannan lemun kwalban ba akwai wani lemun kwalba a Najeriya da ake kiran shi lakasera. Eh lakasera. Eh. Yawwa to ka san kalan lakasera. Akwai lemun a Ghana. yawwa to ka san kalan lakasera nan wani shi bai ruwan dorowa sosai ba eh. bai yi ja ba bai gashi nan dai gashi wani ba shi da kauri haka yawwa fi sabili layin eh. kusan sai ka ce yayi kama da fitsari haka yawwa shikenan sai shi ba fulatinin nan da ya tashi sai ya je ɗauko kwalban lakasera sabuwa fil wanda da marfinta da irin dai da takaddarta dai kamar eh. yadda kake so watan nan mm. sai ya fi tsarin shi ya cika kwalban lakasera cif ya rufe da kyau mm. ya tafi da ita asibiti kenan sai da ya tafi asibiti eh. ya je lokaci ya zauna layi yana rike da kwalbar lakaseran shi da aka kira shi ya je ga likita sai ya shiga sai yana shiga ya zauna sai ya ce ba likita ya mika mishi kwalbar lakasera na ya ce yalla bai hmm. likita ga wannan roban ka sha ka je abin da ke ciki <laughs> <laughs> abinda likita abinda ya matsa ko to kasan kasan akwai waɗansu jami'an jinya da suna da wasa da eh waɗanda bisa ga koyarwa da suke samu ainihin da jami'an kiwon lafiya na daɗi don su kwanta ma yawuwa yana son yawuwa a ɗan tattausa musu yawa to shi kenan saboda haka yana ta wasa yana wasa da shi babban latin kenan sai ya karbi kwaikwayon da kasera to da ya fita inda likita ya ce ya shiga ya je ya fita ya dawo sai ya tambayi likitan eh. sai ya ce kasha ya ce kasha da zaki ne sai likitan ya ce mishi ha ya kurba dai amma dai babu zaki ko kaɗan sai bafulata dan ya ce mishi yawwa ai dama robar tsinta na kan hanya shine na yi fitsari a ciki na kawo kaji ko ina da ciwon suga domin <laughs> da ka kurba ka ba zaki ashe ba da ciwon suga ke <laughs> ya ji ya ji da zaki yanzu da ka tsere ba za ki yace yace da ma kwalbar da ka tsere kan hanya ya tsince ta shi ne ya je shi ba abinka da ba abinka da fulani ba an ce ka zo da fitsari sai ka cika kwalba dam <laughs> wai dama ta yake in an inda a ce da a ce fitsarin shi nan da zaki to eh. yana da ciwon suga, amma tun da ba zaki wanda ya nuna cewa ba shi da ciwon siga shikenan to na ga malama Juli na daga mana hannu sabili da haka tilas mu ja burki ne yanzu a madadin ba ya ko makeri alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ce da alheri Thank <laughs> you.